wanda ya daidai da sha biyu ga watan april 1999 ba mu gushe ba muna karatun wannan littafi ahkamul idaini fi sunnatil mutahhara na ash salafi ali hasan ali abdulhamid al-asari Allah maɗaukakin sarki ya ƙara tsare shi muna karkashin babin al-khutbatu ba'da salati wato huɗuba ta sallar idi to ana yin ta ne bayan an idar da sallar idi ya kawo mana daga ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abubakarin da umaru da usman cewa dukkaninsu sai sun yi ainihin sallar idi sa'annan suke yin hutuba sa'annan sai ya ɗauko bayani daga babban malami waliyullahi dihlawi cewa haka sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aikin khulafa'ur rashiduna ya kasance to abin da ka gani na canji kaga an fara yin hutuba ranar sallah sa'annan ai sallar idi malamin ya ce wannan bid'a ce sarki marwana shine ya kagota sai malam ya ce wa qala al imam tirmidhi al imam tirmidhi ya fi sunanihi wato a cikin ainihin kitabu sunan mujalladi na biyu shafi na ɗari da goma sha ɗaya da ya kawo wancan hadisi dangane da ayyukan da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kulafa'u suke yi na gabatar da sallah sa'annan khutba sai ya ce wal amalu ala hadha inda ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ghairihim aiki da wannan hadisi to tabbatacce ne a wurin malamai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ma waɗanda ba sahabban ba ma'ana har cikin malaman tabi'ai sun tabbatar da aiki da wannan hadisi suka ce anna salatal idaini qabla al khutba sallar idi guda biyu ake fara gabatarwa sa'annan sai ayi khutba din wa yuqalu al imam tirmidhi yace amma an ce inna awwala man khataba qabla salati marwan ibn al hakam farkon wanda ya fara canzawa yayi khutba kafin sallar idi shine marwan dan hakam a ƙasa malam yace wanzur kitabal ummi A duba littafin al'ummu na al'imam shafi'i mujalladin farko shafi na 235 zuwa 236 lil imam shafi'i radiyallahu anhu wannan littafi na al'imam shafi'i ne wa aridatul ahwazi da kuma littafin aridatul ahwazi a mujalladi na uku shafi na uku zuwa na shida lil qadi ibn al arabi al maliki na babban alkalin musulunci abubakar ibn al arabi ba maliki to bayan da malam ya gama kawo wannan sai ya ce المسألة السادسة عشر مسألة تقوم شاشدة الخطبة والتخيير بحضورها Bayani akan huɗuba, da ƙarin bayani akan cewa ita hutuba ɗin akwai zaɓi wajen zama a saurare ta hutuba ta sallar idi kana da zaɓi in ka ga dama zauna ka saurara in ka ga dama tashi ka yi tafiyarka wanda ya zauna kada ya zargi wanda ya tashi wanda ya tashi kai ya zargi wanda ya zauna manzon Allah ya da zaɓi akan haka shi yasa babu tsanani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu yace an abi sa'id al-khudri qala kun kana nabi sallallahu alaihi wa sallama yakhruju yawm al-eid wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah ثم ينصرف فيقوم julusun ala sufufihim fa على صفوفهم فيعظهم wa ويأمرهم صلى الله عليه وسلم sahabi abi sa'id al-khudri Allah ya kara mishi yarda yace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yakhruju yawm al-eid wal adha ila al-musalla annabi ya kasance ranar idi karama da ranar idi babba yana fita filin idi wato ba a masallaci ne annabi yake yin sallah ba ta idi amma a masallaci filin idi ba a gidan nan masallaci ba fa awwalu shay'in fa awwalu shay'in yabda'u bihi salata farkon abin da zai fara da shi da zaran ya isa filin idi shine sallah kamar yadda dai kaga ana yi da zarar liman ya iso sai a tayar da sallah to haka ake yi thumma yansarifu sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallame sallah. fa yaqumu muqabilan nasi sai manzo Allah ya miƙe fuskanci mutane wan nasu julusun ala sufufihim mutane suna zazzaune a cikin sahunsu fa ya'izuhum yayi musu wa'azi wa yusihim yayi musu wasiya wa ya'muruhum ya umarce su da ayyukan alkhairi sadaka da kyautata wa dangi da ainihin mutunta mutane musamman a wannan rana ta sallah har wa'azi ya wa'azi manzon Allah sai da ya shiga sahun mata ya yi musu wa'azi nasu na musamman sai aka tambayi mai riwayar hadisin bukhari ya ruwaito shi aka ce to yanzu haƙƙi ne daidai ne wa limamai ranar sallah su shiga layin mata suna yi musu wa'azi ya ce me zai hana limamai su haka ma'ana maslaha ce akwai buƙatar liman ya je ya tsaya sahun mata ya musu wa'azi eh sai ya je amma in kun sai wadatattun speakers kun sa layin mata yana ji layin maza na ji to liman sai ya haɗa ba da ainihin wa'azi da jawabi wanda zai haɗe maza da mata baki ɗaya domin ba a san a bar mata a cikin duk abubuwan nan da ake shi yasa in kuka bar su ba ku ba su haƙƙin su na musulunci ba sai su je ainihin garbiyuna turawan yamma su ingiza su suna cewa suna neman yancin mata wannan yancin na mata ku irin wanda turawa ke da'awa in aka ba su to barna ce za ta biyo baya to don haka addinin musulunci ya ba su nasu yancin in kuka taushe musu kun zalunce su ku tabbatar da kun ba su wannan haƙƙin Allah ya shiryar da mu akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin lamba hadisi na 956 wa muslim da al-imam muslim a lamba hadisi na 889 wan nasa'i haka al-imam an a cikin mujalladi na uku shafi na 187 wal baihaqi haka al-imam al a cikin littafin shi sunan al a cikin mujalladi na uku shafi na 280 wa ahmad da al-imam ahmad a mujalladi na uku na al-musnad shafi na 100 shafi na 36 da kuma shafi na 54 bayan da malam ya kawo wannan sai ya ce wa khutbatul idi kasairil khutab hudubar idi to kamar sauran hudubobi ce huduba duk dukkan hudu ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shar'anta in an zo za a fara ta a fara ta da alhamdu ko inna alhamdulillah wato ishara ga khutbatul haja inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu har zuwa karshen wannan khutba annabi ya karantar da dukkan khutba daurin aure ne juma'a sallar roƙon ruwa sallar kiskewar rana duk haka manzon Allah ya shar'anta ne sai mala yace to ita ma hudubar sallar idi haka ake fara ta tuftatahu bilhamdi hamdi was jalla jalaluhu ana buɗe huɗubar idi ita ma da godiya ga Allah da yabo ga Allah wanda yake girman shi ya haɓaka قال ابن القيم رحمه الله babban malami ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi yace wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaftatihu ah, khutabi manzo Allah ya kasance na ainihin wato buɗe hudubobin shi jam'in khutbatu sai a ce khutabu khutab shine ainihin wato jam'i shine yaftatihu khutabihi manzo Allah ya kasance yi ainihin wato yaftatihu khutabahu yana ainihin wato bude hudubobin shi kullaha bilhamdulillah dukkan su yana fara su da alhamdulillah walam yuhfaz anhu fi hadisin wahidin ba a samo ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko da a hadisi ɗaya. a haddato a kiyayo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaftatihu khutbatayil idaini bi takbir ba a taba samowa daga manzon Allah ko a hadisi ɗaya cewa annabi na fara khutba ta idi karaba ko babba da ainihin tabbarbari ba jama'a a ji wannan karatu da kyau izalatul bid'a ne yau za a yi mun fahimci wannan da kyau ko dan haka lallai sai a rushe wannan bid'ar wannan bid'ar daga ina ta samo asali zaka ji asalinta daga wani hadisi ne da bai inganta ba illa ta farko kenan illa ta biyu kuma bai inganta ba kuma sai ya zama ma shi hadisin ba ga haka yake nuni ba to sai su malaman fiqhu Allah ya ji kansu sai suka yi gini akan shi to shi yasa malamai galibi kuma a kasashen nan namu mazhabi suke bi ba sa koma su binciki mazhabi ya dace da hadisi hadisin sahihi ne an fahimci ma'anar shi sai a ci gaba shi yasa sai kaga hudubar idi sai a bude ta da kabbar bari to yin haka bid'a ne Hudu bar sallar roƙon ruwa sai kaga an buɗe ta da istighfari yin haka bid'a ne hudubar sallar kusufi sai ga an buɗe ta da istighfari yin haka bid'a ne ta aure kuma sai su fara ta da zantuttuka waɗanda suke ba daidai ba ne. abin da yake a shar'ance shine dukkan ba. duk jawabi zama ku kai za ku ɗaura aure ciniki ne aka zauna za a ƙulla na gida ko na wani abu wani zaman sulhu aka zauna zaman mitin aka zauna lecturer ne kai a university arabiya kake karantarwa ko islamic studies physics chemistry biology ko me kake yin lacca Zaɓaɓɓen dan majalisar dattawa ne kai ko na wakilai na jiha ne kai ko na tarayya duk sa'an da ka miƙe za ka yi jawabi manzo Allah ya ce kai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu jama'a mun fahimci wannan da kyau ko wallahi sai kun bi manzon Allah Allah zai sa albarka a cikin harkar ku karkare na umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik ya iso Madina sai ya shige daka sai ya fashe da kuka lafiya wannan dattijo ya ce a mun zo a zamanin manzon Allah abin da muke girmamawa yanzu mun ga ku ba a bakin komai yake a wurin ku sai ka ji matsala a ce dan mustahabbi kai ka san darajar mustahabbi kuwa darajar mustahabbi mustahabbi na da daraja a wurin Allah dan mustahabbi zai iya kawo maka cikas daga shiga aljanna mustahabbi rashin mustahabbi zai iya zaunar da kai ka tafi ka je ka zauna tudun a arab alherinka da sharrinka ya yi daidai a laliba ba ka da mustahabbi ko ɗaya sai a ce a aje shi bayan kanta Allah shi ne tudun a araf kenan bayan kanta Allah kai baka shiga wuta ba kai kuma ba kai ka aljanna ba kana tsakiya yan aljanna in aka karkato ka ka kalle su ka ce Allah ya tsare mu daga gare ku in aka eh, yan wuta yan wuta ƴan aljanna in aka karkata ka ka kalle su sai ka ce muna nan zuwa to ka ji tsoron Allah kar ka taɓa tunanin cewa za ka yi sassauci akan addinin ka Allah yarda da kai kana lecturing akan physics kana shakkar kakka zo ka fara da inna alhamdulillah yara su maka dariya dama kai ba ƙwararren ba ne amma an ƙwararren lecturer ne ya khutbatul hajan da larabci sannan ka zo kai translating nata into english kaga duk ɗalibai ma sai sun yi maka tafi har nan kudu sun ji hudubar da ba su taba ji ba to amma sai ya zama baka mutunta addininka ba su kuma suna nan suna mutunta addininsu da lecturer ka krista zai yi wani abu kai mishi tafi ka ce thank you sir sai ce maka ya yana amsa maka sai ce in the name of Jesus Christ shi yana nan rike da addinin shi yana nan rike da aqidar shi duk abin da za su su aqidar su na da muhimmanci a wurin su chemist in za su ba ku lasisin chemist sai kun sa cross in ba haka ba ba su ba ku duba wannan chemist ne babu cross sai wanda Allah ya kiyaye kullum suna nan suna kula da aƙidarsu amma sai zama kai kana kyamar ka bayyana kai musulmi ne wai ka ai maka dariya wai ana ganin musulunci ya zama is life wai babu ci gaba wai ba wayewar kai babu addinin da yake dauke da ci gaba da wayewar kai irin addinin musulunci shi yasa ku ji tsoron Allah duk wata khutba da zaka fara bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi bismillahi alhamdu kaza kaza za, duk ka tuba ka bari domin sai da ka kawo bid'a kuma ka rushe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan khutbatul haja da kake jinta ba ta da muhimmanci kwatankwacinta kwatankwacin yadda annabi ke karantar da su alqur'ani haka ibnu mas'udin yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa yu'allimuna al-khutba fil hajati kulliha kama yu'allimuna surata minal alqur'ani yadda manzo Allah ya zauna yana biya musu Qur'ani falaki da nasi da Fatiha da alam na sharaha da sauransu haka yake zama yana biya musu khutbatul haja to misali kana jin zai halatta manzo Allah ya karantar da kai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim suratul Fatiha yace in ka zo sallah ka rinkayi ka tashi sallah kuma sai ka tsara wata alhamdun daban sai a ce sallah ta yi to shi yasa sai ka ɗauki muhimmancin khutbatul haja din nan ka tabbatar da cewa ka iya ta ka koya wa ƴaƴanka ka koya wa ɗalibanka kowa ya tabbatar gashi nan babban malami Muhammad Nasir Din Albani ya rubuta littafi akai khutbatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuha ashabahu saboda muhimmancin ta manzo Allah zama yake yana karantar da sahabban shi to sai ya zama sai a ce ai to in an yi ai ba daidai ne amma in ba ai ba ai ya halatta wa ya gaya maka ya halatta ma'ana manzo Allah ya zo a banza kenan abin da ya kawo shi kenan fa ya zo ya nuna maka kuma sai aka ce wai ko ba aina shi ba wai ba komai wata irin bankaura kenan ma'ana shi manzo Allah bai da muhimmanci kenan aikin shi shi bai tashi a bakin komai ba sai a ce da aikin da ya zo da shi da wanda kai ka tsara sai a ce aji ɗaya ne amma dai sai a ce wai dai amma yin nashi yafi ina aka samu irin wannan ba ma gujan karatu ma'ana an kashe na manzo Allah a kawo wani lallai ne komai sai an kula da na manzon Allah iqama kiran sallah tahiya salati kira'a komai sai an yi irin na manzon Allah ba haka ba Allah ba zai yarda da mu ba kuma kai zababban dan majalisa ko zababban dan majalisar tarayya ne na dokoki ne ko na ina ne miƙe ka yi khutbatul haja kaga in Allah bai tofa albarka akan abin da zaka faɗa ba arne zai zo daga inugu ya ji ka ka miƙe ka yi hutubatul haja sannan ka karanto ta daga baya translated one wallahi sai ka ga yayi suranda ga speech ɗinka sai ya sallama ya ji jawabin da bai taɓa ji ba saboda an samu magabacin shi imamu muslim ya ruwaito sahihin hadisi suna ta zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza addini ya zo da wani bakon addini haka duk inda aka zo da addinin annabawa sai an faɗi haka kowa ya fahimci wannan muslim ya ruwaito hadisin kafin mu kai ga hadisin muslim Imam bukhari ya ruwaito hadisin da ke karfafa wannan magana sahabbai suka yi tafiya sai suka sauka wani wuri da daddare gari ya waye ana son za a yi sallah babu ruwan sallah babu ruwan alwala babu ruwan kan janaba to ya za a yi masu janaba ya za su yi masu alwala ya za su yi sai manzo Allah ya ce kai Aliyu zo nan ma'ana an ka zama kai shugaban kasa ne ko kai gwamna ne ko kai ne pamsect ko director a wata ma'aikata ko mai anguwa duk sa'an da wata mas'ala ta tashi talakawa sun shiga wahala to sai ka ɗauko naka ka tura shi ya je ya binciko ya za a warware musu wannan wahala. ba wai in daɗi ya zo ka shanye kai da ahalinka ba wahala in ta zo a turawa talakawa a'a wahala ce ta zo yanzu sai manzo Allah ya ce ina aliyu me matsayin aliyu a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanin shi ne sirikin shi ne sahabin shi ne dan uwan shi ne yace ka tafi kai da wani ku je duk inda ruwa yake ku samu suka shiga dokar daji tafiya suke tafiya suke sai can sai suka haɗu da wata mata ga ta nan akan raƙuminta ta ciko salka dama da hagunta akan raƙumi ta ciko da ruwa suka ce ke baiwar Allah ina za mu samu ruwa sai ta ce ahadibil ma ams rabona da ruwa tun jiya iwar haka tafiyar 24 hours ne na samu wannan ruwa to mu yanzu muke so ayya za a yi polis kenan ko sai suka ce mu tafi ta ce ina suka ce ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ba ma gujiya ce sai ta ce ila ila hadha alladhi yuqalu sabi wannan da aka ce ya zo da sabon addini mahallin shahid kenan sai suka ce huwa alladhi ta'anina eh wanda dai kike nufi mu tafi sa akwai hikima akwai mutunta aqida ba a ce mata eh ba saboda sai su dace da ita kenan su ma sun yarda annabi ya zo da sabon addini sai suka ce wanda dai kike nufi suka ta soke ta tinkis aka zo aka sauke ta manzo Allah ya sa aka kawo daro aka zazzage ruwa gaba daya manzo Allah ya ɗibi tafi guda ya kuntsa a bakin shi ya kurkura ya mayar sai ce kowa ya zo ya alwala ya sha ya wankan janaba ruwa salka biyu salka biyu nan kaka raba shi da kamar bokiti biyu yanzu su kuma wajen su ɗari biyu ne mai riwaya ya ce muna ɗiba ruwa yana kwafewa yana koma yadda yake Manza Allah yawun manza Allah tofi ɗaya haba malam wa yake bakin shehi albarka tofi ɗaya na manza Allah ya fi ƙarfin bakin shehi <laughs> sallallahu alaihi Manza Allah kenan nan da nan suka yi alwala suka biya bukata sai manza Allah ya ce to a ɗibi ruwanta a zuba mata a cikin salkunanta sai ce ki dubi ruwanki da kyau ba abin da muka rage miki sai manzo Allah ya shimfiɗa wani zani sai ce to ku kuma kowa ya kawo gudunmawa a tara mata tunda mu ma mun ci moriyarta wannan ya kawo kuɗi eh wannan ya kawo gudunmawa wannan ya kawo aka yi mata dami guda kuɗi da abinci da sutura da guzuri aka ɗora ta kan raƙuminta aka mayar mata da salkunanta yadda yake sai aka kawo guzuri aka ɗora mata aka ce Allah ya ba mu alheri ashe danginta da suka taho bayanta har sun zo sun wuce ta sun isa gida suka ce wance bata iso ba aka ce bata iso ba to lafiya bata iso ba ana mamaki sai ga ta ta iso ke ya kika tsaya ta ce tab al'ajab abin mamaki ta ce ai wannan mutum nan da ya zo da sabon addini in dai ba boka ba ne to lallai saman bakwai ce take mishi magana to shikenan haka ta zauna a wannan ƙauye nata duk sa'an da sahabbai za su tafi yaƙi wajejen sai annabi ya ce ƙauye kaza kada ku shiga tunda akwai matan nan ta taɓa kyautata mana kaga kyautata irin ta manzon Allah mace ɗaya ce ta taɓa kyautata mana to ku ƙetare ƙauyensu wannan mata ita kuma sai ta ga in mutum ya kyautata maka ka kyautata mishi in mutum ya mutunta ka ka mutunta shi saboda ni kadai talaka a cikin garin nan mace an mutunta ƙauyen sai ta tara su gaba ɗaya ta ce mutanen nan da ke kawo hari ƙauyukan da ke kewayen mu suna ƙetare mu fa wata kyautatawa na taɓa musu a can baya shi yasa suke mutunta mu me zai hana mu shiga addinin su ne sai duk gaba ɗaya suka ce mu shiga sai suka zo sai suka musulunta wannan hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari farko farkon kitabu taimama a cikin babin eh, mujalladi na farko na sahihul bukhari kitabu taimama jama'a mun gane wannan da kyau ko to wannan mutum sai ya samu labari suna ta kewaya mu koma kan hadisin mu na sahihu muslim dangane da khutbatul haja suna ta kewayawa da labari wani ya zo da sabon addini wani ya ce kaza wani surutai aka yi ta yadawa to can wani boka yana ƙauyen su shi kuma ko magori ko dai gashi nan dai waɗanda suke karkatattun matsafa matsafa sai ya taho da kayan bokancin shi ainihin makka ya zo ya ce na ji labarin an ce akwai wani ɗa ya haukace ya ce wai Allah yana magana da shi ya ce gumaka ƙarya ne sai aka ce gaskiya ne sai aka nuna mashi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je ya ce ya Muhammad labari ya zo gare ni ka samu taɓuwa shine nake son ko kana da buƙatar magani ina ba da magani ina kaza ina kaza manzo Allah mas'ala shi mai sauƙi ce wannan mutum in manzo Allah ya ce ku yi mishi duka ai an zalunce shi shi iya gaskiyar shi ya ji kuma ya ga shi yana da gudunmawa da zai mutum ya zo ya ce bauta gunki ba kyau kuma an gada iyaye da kakanni ya kaga akwai alamar tabuwa su a wurin su to saboda haka kuma ga magani ai bai kamata a hana shi ba sai a bashi magani dan a zauna lafiya shine manzon Allah haka al'amarin shi yake wani ba kauye ya shigo masallaci fa ya zo kawai shi ma irin wannan haka sai ya zo sai ya fi tsari a tsaye can gefen masallaci sahabbai suka tashi za su dake shi manzo Allah ya ce a'a ku rabu da shi ya ƙarasa fitsarin shi aka ɗibo ruwa manzo Allah ya ce ku zuba mutumin nan ya gyara jikin shi ya zo ya zauna ya ji wa'azi ya ji karatu sai musulunta da ya musulunta sai mai ai sai addu'a Allahumma arhamni wa Muhammadan Allah da ni da Muhammadu kai mana rahama ka ji kanmu wala tarham ma'ana ahadan amma kar ka hada da wani mu kadai me yasa waɗannan sun tashi za su daka shi bai kamata ya shigar da su cikin addu'a shi ba kenan <laughs> to haka al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to wannan boka ma manzon Allah bai ce ku da kai ba tunda ya san shi iya gaskiyar shi kenan sai manzo Allah ya fara karanta wannan khutbatul haja innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu har zuwa kanshanta wannan boka ya ji dadi yace ka maimaita mini ya maimaita ya ce ka sake maimaita ya sake maimaita ya ce ka miƙo hannunka in yi maka mubaya'a akan addinin ka yace na ji waƙoƙin larabawa na ji ainihin surkullai masu surkulle na ji bokancin bokaye duk wata hayaniya na ji ya ce ban taɓa jin abu mai daɗi da fasaha irin wannan ba na tabbatar daga Allah ne to kaga khutbatul haja kenan ma'ana in har ka gabatar da ita Allah zai biya bukatar ka shi yasa aka sa mata khutbatul haja zancen da ake gabatarwa kafin ka gabatar da wata bukatar ka shi yasa wurin budurwarka kaje za a fara jawabi eh to ba zuwa zaka lafiya lafiya lafiya lafiya a kafin lafiya lafiya inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu izalatul bid'a wa iqamatus sunnah duk inda muke mu nuna halin mu mun fahimci wannan da kyau ko eh duk inda aka kada aka raya sai mun nuna mu muna da bambanci musulunci muke bi bid'a ba za mu bi ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to wallahi duk za ku ga Allah sai ya sa albarka a cikin al'amuran nan jama'a a ƙasar nan akwai ahlus sunna waɗanda suka yi wa 'ya'yansu tarbiyya wallahi talla in ta shigo za ta yi ba za ta ce ga waina ba sai ta ce assalamu alaikum sannan ta ce ga waina ta fi sile ka ji ahlus sunna suka yi tarbiyyar 'ya'yansu talla za ta zo ta amma ba za ta ce muku ga waina ga bani ga sai ta ce assalamu alaikum sannan ta ce ga waina kai ko saboda sallama baka ce wa alaikum salamu kawo ba <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko to khutbatul haja kenan in dai ka bi manzon Allah sai Allah ya sa maka albarka haka Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in kuka yi mishi da'a Allah zai shiryar da ku haka kin kana bin manzon Allah komai kake sai kaga Allah yana buɗa buɗaɗa maka kai baka da matsala a rayuwarka sallallahu alaihi wasallam to wannan shine <laughs> to eh, eh, abin da eh, ainihin wato ibn al-qayyim yake faɗi kenan sai ya ce ba a taba samu annabi ya fara wata khutba da wani abu ba sai dai da ainihin wato alhamdulillah wato ko inna alhamdulillah wa inna ma rawa ibn majah fi sunanihi yace hadisi ne daya ibn majah ya ruwaito a cikin sunan din shi gashi a ƙasa sai malam yake cewa biraqam ya ruwaito shi da lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da bakwai warawahul hakim hakim ma ya ruwaito shi a mujalladi na uku na al-mustadrak shafi da 607 wal baihaqi da al imam al baihaqi a cikin mujalladi na uku shafi na 299 an abdurrahman ibn sa'ad ibn imara a ibn ammar ibn sa'ad al muazzin wannan ainihin wato abdurrahman dan sa'ad dan ammar dan sa'ad sa'ad al muazzin ladan yace haddathani abi mahaifina ya bani labari an abihi daga nashi mahaifin an jaddihi shi kuma daga nashi mahaif daga kakan shi ainihin abdurrahman din kenan zakarahu sai shi ibnu maja ya ambaci wannan hadisin sai malam ya ce wa isnaduhu ba'ifun? isnadin wannan hadisi mai rauni ne shine suke kafa hujja da shi a wajen fara hudubar idi da kabbar bari to isnadin mai rauni ne me yasa sai yace abdurrahman ibn sa'adin wannan abdurrahman dan sa'ad din nan da kaji ba'ifun mutum ne mai rauni wa abuhu mahaifin shi kuma wa jadduhu da kakan shi majhula ne ba a san su ba katilan wa maqatul kenan hmm. Allah ya kiyaye to shine yace sun ruwaito wannan hadisi an sa'ad al qurabi a mu'azzinin nabi sallallahu alaihi wasallama daga wai wani sa'ad al qurabi wanda aka danganta aka ce wai ladani ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama tabbatattun ladanan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai bilal ibn abi rabah akwai abu mahazura abu mahazura shi manzan Allah shi fa yana da alheri fa jama'a labaran manzan Allah ba sa karewa masu daɗi shi ba shi da mugun hali samari ne ya ji su ne mishi shegantaka a makka wai sun hange shi sai suka zo suna yin kiran sallah irin na musulunci shegantaka wai suke mishi shi yasa duk mutanen nan da suke yan bid'an nan kafiran nan suna bugo maka bid'a kai aika musu da sunna in kai ka zama irin su to shikenan kuma al'amar ya lalace ke. sai suka zo su uku su ne wa manzo Allah izgilanci sun hangi manzo Allah sai Allahu akbar Allah suna kwaikwayo wai suna suna shiganta kamar kai yanzu ana hanganka shikenan kullum kuna fara karatu da innal hamdalillah sai bayar hang innal hamdalillah sai gudu wai ya tune ka kenan to kai kuma in baka da saiti sai ka dauko mishi police to amma manzo Allah da yake al'amarin shi alkhairi ne da ya ji waɗannan samarin sai ya ji wani mai daɗin murya sai ya taho a tsanaki sai ya ce cikin ku cikin raha su suna ganin ashe nan faɗa suke ashe shi daɗi ya ji sai ya taho cikin raha yake cikin ku wane ne na ji wani mai zaƙin murya daga ce wannan ne wannan ne daga ta nuna shi sai ya ce sake yi miji sai yayi sai manzo Allah sai ya shafi gashin bakon kwadan shi haka gashin goshin shi ce Allah ka shiryar da shi sai ji kawai musulunci sai musulunta sai manzo Allah ya koya mai kiran sallah launi biyu shine ya ruwaito cewa as-salatu khairun minan nawmi a kiran sallah farko manzo Allah ya koya mai hadisin yana cikin sunanin nasa'i da sunan abi dauda to shine abu mahzura ladani na biyu kenan akwai ibnu ummi maktumin makahu ne shi ma yana kiran sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma wannan sa'ad al-qurazi to wannan kan bai tabbata cewa mai kiran sallah ne ga annabi tunda kaji hadisin da yazo aka ce wai annahu kana yaksiru takbira baina adhafil khutba al khutba wa manzo Allah yana yawaita yin kabbarbari a tsakankanin khutba to ka ji yadda hadisi yake a tsakankani aka ce baina adhafil khutba wato a tsakankanin khutba baina adhafil khutba a tsakankanin khutba ba a ce a farkon khutba ba to tare da haka kuma hadisin ka ji shi da'ifi ne kuma ka ji abin da yake ɗauke da shi ko da ya inganta ma baya nuni ga cewa fara khutuba din sai ce wa yakfiru takbir kuma yana ainihin wato yawaita ainihin wato kabbarbari din fi ta yin eid a cikin khutubobi guda biyu na idi sai malam yace wa hadha la yadullu ala annahu kana yaftatihuha bihi wannan hadisi ai baya nuna cewa annabi yana bude hudubar tashi ta idi da kabbara din ko to kuma ka ji hadisin bai inganta ba to abin da ake so shine duk irin waɗannan zantuttuka in aka zo ane akwai buƙatar ka je ka koyi hadisi ka je ka koyi ilimin usulul fiqh saboda zaka fi saukin fahimtar wannan magana in ba haka ba sai ci ya hauka kasan duk sanda mutum ya karatu rumurmurum haka sai sai ya zama tsiya kuma ya fi kyau ko dai ya zauna shiru ko kuma ya yi yadda zai wadace shi in ba haka ba sai ya zama ƙaramin sani kukumi ne me yawa ya dan fara karatu shi bai taba jin a ce hadisi bai inganta ba aka ce hadisi kaza bai inganta ba sai je ce ai ma sun karyata manzon Allah ƙarya ce aka yi manzon Allah sai kai ka ce ƙarya aka yi sai ce kai kuma ka karyata manzon Allah an ji manzon Allah ya ce ka ce ƙarya ne saboda me saboda bai fahimci haka ba to akwai buƙatar a je a koyi ilimin hadisi a je a koyi ilimin usul fiqh saboda in hadisin ya inganta kuma to ka san ta yaya za ka ka fitar da hukunci cikin shi in ka fitar da hukuncin wani matsayi za ka ba shi wajabci ne ko sunnanci ko mustahabbi ko kuwa ma halacci ne duk wannan yana buƙatar sai an yi waɗannan ilmomin Allah madaukakin sarki ya shirya da mu sai malam ya ce wa hudurul khutba laysa wajiban kafalati halartar su ainihin wato hudubar idi zama domin jin hudubar idi to ba wajibi bane kamar yadda ita sallar idin take dalili akan haka sai malam ya ce lima da an abdullahi bin sa'ib saboda hadisin da ya zo daga sahabi abdullahi dan sa'ib qala yace shahidtu al-eid ma'a sallallahu alaihi wa sallama na je ainihin wato idi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama falamma qada salata yayin da annabi ya gama sallah din <clears throat> wannan kalma da ya amfani da ita qaba to daga nan ne ake so ka fahimci wato ashe irin yadda sahabbai ke magana ya dace da irin yadda qur'ani ke magana to ka ɗauko irin waɗannan zantuttukan nasu kuma ka zo ka ɗauko fikihu ka ɗauka cewa malaman fikihu ma suna magana magana tana yin ɗaya abin da nake nufi shine a nan a cikin fikihun aka ce qabas salata ya rama sallah wato ya yi ta ba akan lokacin ta ba to amma kaga qur'ani ya nuna ko da an yi sallah akan lokaci za a iya kiranta qaba'i fa idza qabaitumus salata in kun gama sallah fa idza qabaitum manasikakum in kun gama ayyukan hajjin ku saboda haka kalmar qaba'i da ada'i da ikimami a cikin alkur'ani da hadisi duk ma'anar ta ɗaya shine yi akan lokaci amma a wurin malaman fiqh in suka ce qaba'i to ibadar da sai da lokacin ta ya wuce gaba ɗaya sannan ainihin ka yi ta in ku kai ta akan lokaci sai su ce aba'i to kaga dole sai ka kiyaye waɗannan don kaka zo kana fassara qur'ani Allah ya ce fa idza qabaitumus salata ka ce in kuka rama sallar wannan aya ta nuna sai in an rama sallah ne wannan hukuncin yanzu sai ka ce a'a qaba'i din to su a ainihin harshen larabci wanda qur'ani ya amfani da shi ma'ana shi ɗaya da ainihin wato yi akan lokaci to kaga sahabi ma gashi abin da ya amfani da shi kenan to kuma wai hausawa na cewa ba a cewa an gama sallah to wannan magana dai gaskiya ba ta da asali a takaicen takaitawa a cikin shari'ar musulunci saboda gamawa hausa ce idarwa da suke cewa a ce an idar da sallah to ai idarwa kalmar larabci ce daga ada'i ne to don haka ku bar bahaushe zallar hausa wane ka gama sallah ina gama sallah ba ba ya ce ne in ka ce ka gama wai ka mutu kenan a'a ba haka bane ai in ka mutu ba za ka ce ka gama ba hmm, ba za ka faɗa ba sai dai wani ya faɗa ƙwarai da gaske <laughs> falan ma qada salata yace yayin da annabi ya gama sallar kala sai ce inna nakhtubu mu kan za mu yi fa man ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis wanda ke son ya zauna ya ji ba ya zauna ya ji man ahabba an yazhaba falyazhab wanda ke so ya tafi sai ya tafi to wannan ya nuna kenan babu laifi akan in ka zauna babu laifi akan in ka tafi abinda ake so fa'idar gane waɗannan abubuwa wanda ya zauna kakka zarge shi wanda ya tashi ya tafi kakka zarge shi tunda duk dokar ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar azumi a halin tafiya Allah ya madaukakin sarki ya nuna in azumi ya kama baka iya yin shi saboda halin tafiya ko rashin lafiya sai ka ci ko ka sha to mutum ya zan bashi da lafiya ba zai iya yin azumi ba sai zauna yana cin abinci kar ku ainihin tsangwame shi ku ce kai dai wani dai kawai dai wallahi lalaci ne a'a da Allah ya kawo wannan sassaucin shi kuma ya ji ba zai iya ba shi shikenan to haka suka ce muna tafiya wasu na azumi wasu kuma na cin abinci mai azumi bai aibanta mai cin abinci mai cin abinci bai aibanta mai azumi in ya so bayan sallah sai ka rama sai dai abin da ake nuna maka ka sani da cewa darajar azumin da za ka rama a bayan sallah ba zai kai darajar wanda za ka yi a cikin ainihin watan azumi ba saboda darajar watannin akwai bambanci akwai bambanci kamar addu'a ce da addu'a a garin ku da addu'a a makka kai ka san da bambanci don tun a jahiliya aka cuci mutum in ya ce zai gudu ya taho ka'aba ya zo ya faɗa sai ga an haɗa dattawa an turo shi su ba shi haƙuri tun a jahiliya sun san maka akwai daraja shi yasa ranar da annabi ya je na sallah a ka'aba waɗannan dattawan banza na makka sun taru suna shan giya sai suka ce a ah, ga Muhammadu can yana sallah a gaban mu mu za a yi wa irin wannan abu? wane ne zai je kwaso kashin raƙumar wane da mahaifarta da aka yanka ɗazu ya zo ya watsa mishi aka izin ba asa ashkaha kenan sai aka samu ashkal kaumi wanda ya fi kowa rashin arziki a cikin wannan al'umma sai je kwaso kashin raƙuman nan da mahaifa ya zo sai da ya bari annabi ya sujuda sai ya taɓa mishi aka yanzu Allah ya shiru a wannan halin jama'a Allah yana gani fa Allah ya turo shi kuma kuka wulakanta shi zai iya sa ƙasa ta haɗe ku amma Allah halim ne yana da dangana ku yi abin da za ku yi sai ce inna rabbaka labil mirsad yana nan yana jiranka ranar da mutuwa ta zo falaula idza balagatil hulquma wa antum hina idhin tanzuruna wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ran da mutuwa ta zo kana ji kana gani babanka ne rai yana zababbaka zai fita baka isa ka koma da shi ba tun da Allah ya san ya aje wa shi ranar da zai haɗu da kowa sai barka kai abin da kake so Allah ya aiko shi Shi ne fiyayyen halitta dukkan annabawa gaba ɗaya ya fi su daraja balle mu ya ku bayi na duniya gaba amma suka ɗibi ƙazanta suka watsa mishi ka kuma sallah ike yi kuma a gaban ka'aba ka duba munin wannan abu abdullahi ɗan mas'ud sahabi ya ce wallahi ina gani amma ban isa in je in kwashe ba abin ya fi ƙarfi na saboda manyan ɗagutu ne suka yi wannan aiki manyan kafiran maka ne suka sa kuma suka tsaya sai suka zauna suna yi mishi shigantaka kai ne shi kai ne shi suna ta dariya ka karanta hadisi yana cikin sahihul bukhari ibn mas'ud ce sai na ruga da gudu na je na kira fatima nace ga lalatattun cancanci sun je sun zuba manzon Allah kazanta aka ki je ki kwashe ai babu da yasa iya dukan mace in ka daki mace ai baka yi fawa ba baka yi kokari ba saboda haka ta zo ta tsaya ta zazzage su ta zazzage su sannan sai ta cire wannan kazanta ta zubar manzo Allah yana dagowa daga sujuda sai ya daga hannu Allahumma alayka bi quraish Allah ka kama quraish sai dukkan su suka yi tsit kowa sai lakar jikin shi ta yanke mishi saboda to a gaban Ka'aba a Makka tun a jahiliya sun san in ka cuci mutum ya zo Makka ya durƙusa wa Allah sujuda ya gaida Allah ya maka Allah ya isa a gaban Ka'aba ka san ka kaɗe balle yanzu wannan mutum an tabbatar da cewa annabin Allah ne amma girman kai yasa aka ƙibin shi sai dukkansu ainihin jikinsu ya sanyi Abdullahi dan Mas'ud ya ce na gansu kuwa sai da addu'an nan ta annabi ta ci su ranar yakin badar dukkansu sai da aka karkashe su shi yasa idan ba za ka yi addini ba ka ga wasu suna yi karka nufe su da jafa'i ko ma ka ji da kanka ka dubi wannan ka'ida abu ɗalibin ya ɗauka sai ta zo mai da sauƙi bai bi ba amma bai faɗa da abun ba amma kai ka ce ba za ka bi ba ka ce in kana da rai ko kuma in an yi duniya don manzan Allah ba za a yi izala a wuri kaza ba waye kai duniya dai dama ka tabbatar da cewa ba a yi ta don manzan Allah ba don haka to sai ko an yi izala duniya an yi ta ne don me don wa Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun haka Allah ya ce aljanu da mutane ban halice su ba sai dan su bauta mini to ka ce in dai kana da rai kai ba za a yi kaza ba a'a kai fatan abin nan in alheri ne Allah ka dora mu akai Allah in ba alheri bane ka bayyana mana mu gane barnar shi shikenan sai ka zauna lafiya amma wallahi a daina fada da addini fada da addini mummunan abu ne Allah ya shiryar da mu wannan maganar malam ce ka duba ainihin hadisin nan rawahu Abu Dawud Abu Dawud ya ruwaito wannan hadisi lamba hadisi na dubu da da da hamsin biyar ya jama'a waɗannan maganganu da za a kawo maka hadisi a ce duba littafi kaza magana wani malami a ce duba littafi kaza ba ana faɗa maka bane kawai shi kenan so ake yi ran da bukata ta kama ko kuma tun a yanzu ka je ka duba in baka gani ba sai ka ce kai ka duba baka gani ba haka ibnu hajirin ya faɗa a muqaddima ta bulugul maram ya ce duk hadisin da na kawo a bulugul maram zan bayyana malaman da suka fitar da shi li iradati nushil umma saboda ina son in yi wa al'umma nasiha ina ma'anan nasiha kyautatawa ma'ana ka ce annabi ya ce kai baka zauna da annabi sai ka ce ku duba wuri kaza ni ma na dauko kaga ka kyautata musu to shi yasa ku rinka mutunta wannan aikin ma'ana malami ya kawo maka hadisi sai ke duba littafi kaza duba littafi kaza wallahi wata doguwar tafiya ce aka rage maka sannan kuma sai ci gaban ilimi na zamani ya zo sai a ce maka lambar hadisi na kaza madadin hadisin na dubu ɗaya da kaza ne da ba a gaya maka ba sai ka je kana duba hadisi na dubu biyar kaga sai ka kwana kana wahala mala ya ce ka duba lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da biyar wan nasa'i haka al'imamun nasa'i ya rawaito wannan hadisi wasu suna yin kuskure suna cewa an nisa'i ba ni ba ne na ni an nasa'iyu ba ana danganta shi zuwa ga nisa'u ba ne zuwa ga nasa sunan anguwarsu ce nasa to sai a ce an nasa'iyu inda ana danganta shi zuwa ga kalma annisa'u ne mata sai ce anniswiyu na mata kenan amma annasa'iyu dan anguwan nasa amma da na mata ne sai a ce anniswiyu na mata kenan ka duba littafin ainihin wato nasa'i ya rawaito shi mujalladi na uku shafi na 185 wa ibn maja da ibn maja a lambar hadisi na casa'in wal hakim hakanan al imamul hakim a cikin al mustadrak a mujalladi na farko shafi na 295 sai malam ya ce wa isnaduhu sahihun ku kiyaye wannan ka'idar ma duk hadisi in dai ba bukhari ko muslim bane ya ruwaito shi to dole ka bayyana mutane matsayin shi dan haka zaka ga in yace bukhari da muslim sai ya shiru amma in ya faɗi wani littafi daban to dole sai ka ji ya hukunta shi isna wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi mai inganci ne wanzur irwa al-galil yake ka duba irwa al-galil littafin malamin shi kenan Muhammad Nasir Din al-Albani mujalladi na uku na irwa'u shafi na shida zuwa shafi na takwas bayan da malam ya kawo wannan hadisi sai kuma ya ce qala ibn al-qayyim rahimahullahu ibn al-qayyim Allah ya ji kanshi ya faɗa a cikin zadul ma'ad mujalladin farko shafi na 448 yace ورخص صلى الله عليه liman وسلم لمن an العيد أن يجلس للخطبة أو أن يذهب manzon Allah ya yi sassauci ga wanda ya je sallar idi in ya so ya zauna dan sauraron hudu ba ya zauna in ya so manzon Allah ya yi mai sassauci a kan ya tafiya shi gida kai ya tashi tafiya gida ka rike rigar shi habawa na a'a bai shi tunda manzon Allah ya yi sassauci me yiwa yana da bukata ne amma ka san cewa an fi son ka saurari hutubar idin saboda alkhairan da ke cikinta wannan ainihin magana malam yake cewa ka duba ainihin wato wanzur majmu'a fatawa shekul islam ka duba ainihin majmu'ul fatawa kubra ta ibnu taymiya mujalladi na 24 shafi na 214 bayan da malam duk ya gama bayanai dangane da sallar idi da yadda ake sallar idi da tsarinta da karatunta da ladubbanta sai ce almas'alatu sabi'a ashar mas'ala ta goma sha bakwai attahni'atu bil idi barka da sallah kalmar barka da sallah da muka gada iyaye da kakanni malamai da shehinnai tana da asali a cikin karatu ita ce ce attahni'atu bil idi barka da sallah da muke cewa attahni'a shine barka taya murna to bil idi barka da sallah ke ba wai goran sallah ba a'a in kun gaisa zaka ce wani barka da sallah an yi sallah lafiya Allah ya karba mana ina hukuncin wannan a cikin addini don Allah jama'a wannan barka da sallah tun iyaye da kakanni ba ana yi ba amma don kasancewa mu muna son mu yi addini ne bil adilla sai da dalili dan kar ka je mala'iku su tare ka mala'ikun nan ba kannan ubanka bane balle su maka sassaucin tambaya yadda aka ce su yi tambayar haka za su yi maka ba sassauci ba ragi ba za su baka likeci ba a lokacin da kake da rai a nan duniya ba likeci balle a zo nan duka samu wani professor ya amsa maka in ka je can kawai kai ta hulu habi salam jama'a mun gane wannan da kyau ko ka tabbatar da cewa duk abin da zaka bauta Allah sai kai da dalili shine mala yace su ila shaykhul islam ibn taymiya an tambayi malamin musulunci ibnu taymiya an ittahani ati game da barka da sallah da ake cewa taya murnar sallah fa ajaba sai ba da amsa mala yace ka duba majmu'ul fatawa mujalladi na 24 shafi na 253 ibnu taymiya yace amma tahani atu yawmal idi cewa da ake barka da sallah a ranar sallah bi qauli ba'dihim li ba'din <clears throat> yadda zaka ga wasu in sun haɗu da wasu idza laqiyahu in ainihin wasu sashi suka haɗu da wasu sashi ba da salatin idi bayan an idar da sallah sai ka ji mutum yana cewa taqabbalallahu minna wa minku Allah ya karba mana kuma Allah ya karba muku wa ahalallahu alaika Allah ya kai mu baɗin baɗaɗa hala daga alhaulu hala au hala ya hulu haulan Allah ya kai mu baɗi to ne wa ahalallahu alaika Allah ya maimaita maka to mu hausa kun san jam'i muke sai mu ce Allah ya maimaita mana to ina hukuncin wannan wani hau zalika ko wasu kalmomi makamantan haka sai ya ce fahaba qadru ya an ta'ifatin min sahaba an ruwaito daga wasu yanki cikin sahabbai annahum kanu yaf'aluna wasu sahabbai suna yin haka wa rakhasa fihi al-a'imma sannan limamai na fiqh sun ce babu laifi an yi sassauci akan haka ka ahmada kama al-imamu ahmad wa ghairihi da waɗansu cikin limamai lakin qala ahmad sai dai imamu ahmad dan hanbali ya ce ana la abtadi'u ahadan ni in na haɗu da wani ba zan fara ce mishi barka da sallah ba fa in ibtada'ani ahadun ajabtuhu amma in na haɗu da wani ya ce min malam barka da sallah zan ce barka da sallah amma ni ba zan fara ba in ji imamu ahmad kenan ala ayi halin tunda da ya halatta da ya halatta shikenan ba matsala sai ce wa zalika dalili na akan haka li anna jawabat tahiyya wajibun domin in aka gaishe ka to wajibi ne ka amsa gaisuwar kamar yadda in aka yi maka sallama wajibi ne ka amsa to don haka tun da yake wajibi ne amsa gaisuwa to ai gaisuwa ce wannan da yace maka barka da sallah to dan haka sai ainihin in amsa mishi wa amal ibtida'u bitahni'ati laysa sunnatan ma'muran biha yace dangane da ka haɗu da wani kai ka fara mishi cewa barka da sallah to ba wata sunna bace da aka yi umarni da ita wato ba a ce maka da ka haɗu da wani ce mishi barka da sallah ba wala huwa aidan mimma nuhiya anhu kuma ba su daga cikin abubuwan da aka ce an hana ma'ana me kenan halal kenan ba a ce maka ka yi ba inda an ce ka yi to sai a ce ya zama sunna ko wajibi ko dai wani hukunci da ba kaga in ka haɗu da wani baka ce mai barka da sallah ba da sai a ce ka yi laifi sannan kuma kai da kake yi ba a hana ka ba to kaga ya nuna halal kenan ka so ka haɗu da wani sai ka ce wani barka da sallah in ka so ka yi shiru shi ya fara gaya maka fa faman fa'alahu falahu qudwa ibnu taymiya yace dan haka wanda ya haɗu da wani ya ce wa mishi barka da sallah to yayi koyi da wasu sahabbai da suka gabata wa man wanda kuma ya bari falahu qudwa yayi koyi da wasu sahabbai waɗanda suka gabata wallahu a'lamu Allah shi fi sani Shi shikenan kaga matsalar ta mai sauki ko to shine a ƙasa sai malam ya ce kad awrada al-jallal as-suyuti fi risalatihi wusulul amani bi usulit tahani al-imam jalaluddin as-suyuti shi har littafi akan barka da sallah kusan girman su ɗaya da wannan akan barka da sallah sunan littafin kenan gashi yace al-Imam Suyuti a cikin wannan littafi nashi mai suna Wusulul Amani kaiwa ga abin nema ko kaiwa ga buri bi usulit tahani game da ainihin asali na taya murna in an yi maka haihuwa yaya mutane za su taya ka murna in aure kai ya za a taya ka murna idan ranar sallah ce wato duk abin da ya shafi taya murna to sai littafi akan haka malamai ba kwanciya suka yi suka yi ta bacci ba jama'a kada ma al-Imam Suyuti wanda ran nan na dan tabo muku kaɗan cikin tarihin shi im al Suyuti babban malami ne mutumin kasan Masar sai ya zan mahaifin shi shi kadai ya haife shi kuma hamshakin ɗan kasuwa ne ya bar kuɗi millions na kuɗi to dan haka da ya taso sai zan bai da matsalar karatu ya zo ya fara karantarwa kuma bai da matsala yana saurayi sai aka samu al'imamu jalaluddin mahalli ya fara tafsiri sai ya mutu bai ƙarasa ba al-imamu jalaluddin al-mahalli din nan manyan malamai ma na shakka shi to yanzu ya fara tafsiri bai karasa ba ya mutuwa zai iya tunkara wannan aiki Siyuɗi yana saurayi sai ce washi ni ko zan tafi zan yi ce kai a hirɗinka malamai bai maka makaru <laughs> Ya ce zai iya Shi uwa uwar ce to kaji Allah ya bada sa'a Shi ne ya je sai ya karasa wannan tafsirin shi ne ka sani da tafsirin ne kaji tarihin tafsirin ne da kake ji jalaluddin eh, al-mahalli ya fara ya mutu jalaluddin suyuti ya cika shine tafsirin jallalaini jalalu jalalu ne suka haɗu suka yi shi to sannan da ya girma kuma shi suyuti ya zama babban malami sai zo sai ya yi littafi na tafsiri addurrul durrul mansur lu'u wanda aka yada shi fi tafsiri bil duk wata aya ta alqur'ani sai kawo maka sai ya ce wannan ayar manzon Allah fassara ta kaza ko sahabi kaza ko kuma tabi'i kaza yana yana kawo maka daga littafan da ya dauko alimamu suyuti kenan har nan Najeriya sai da ya zo yawon duniya ya rinka yana wa'azi yana musuluntar da mutane in ya same ku musulmi ba ku san addini ba ya zauna ya karantar da ku ya rubuta muku littafi sannan ya wuce ya zo ya zauna a katsina ya ƙetaro ya zo ya zauna kano ɗayan waɗannan sarakuna biyu ko sarkin kano ko sarkin katsina sai ya ce malam ƙasan nan tamu ana fama da jahilta ilimin usulu kun san waɗannan sarakuna a lokacin su ba jahilai ba ne sun yi karatu sun iya abubuwa na addinin musulunci su ne limamai su ne alƙalai su ke khutuba to sarkin Kano a lokacin ko sarkin Katsina sai ya ce malaman ƙasar Hausa sun jahilci ilimin usulul fiqh ina ma malam ya zauna ya rubuta mana littafi shine al-Imam Suyuti sai ya rubuta littafin al-Kawakibu Sabi sunan littafin kenan na usulul fiqh a cikin mujalladi ɗaya ne malam Abdullahi Gwandu kanin Shehu Usmanu dan Fodiyo a kan shi ya ginin wannan littafi na shi na ainihin alfiyatul usuli malam abdullahi gwanda yana da littafi alfiya waƙe ne akan usuli to akan wannan yayi to imam suyuti hannan kasar ya zo saboda yaɗa addini haka turawan mulkin mallaka suka rinka shiga lungu lungu su je su kai addinin kirista su je su kai ɗabi'ar su ta turawa sa'an nan su je su yi muku mulkin mallaka su kwashe arzikin da za su iya kwasa daga abin da Allah azurta ku to amma abin mamaki in ka duba musulmi yanzu sun yi rauni daga yawon da'awa ba a shiga ƙasashe ana zuwa ana kai musu addini yanzu a nan najeriya ta arewa akwai arnan da ba su taɓa jin addinin musulunci ba labarin ma ba su taɓa ji ba ba su taɓa ganin musulmi ba suna nan kuma a najeriya ta arewa anya kuna jin allah ba zai mana tambaya dangane da waɗannan ba kewaye da mu nan zaria in ka kewaya wajejen ikara da sauransu za ka ga 'yan uwanka hausawa samfarirar hausawa amma kiristoci ne kana nan tare da su kana zagin su kana ce musu maguzawa bature ya hauro daga ingila ya zo ya zauna tare da su ya ci tuwansu ya kawo musu injin nika ya kawo musu maganin ciwurruka baya nuna musu sai ce su shiga addinin shi sai suka shiga kai kuma kana nan kana zalunta shi kana nan kana ƙwarar shi yaushe zai shiga addininka jama'a na taɓa baku wannan labarin 1984 a garin nan haka aka yi a church ta wusasa wasu ku yi wasan halarci wannan mukabala da aka yi wani fasto wanda daga malumfashi ya zo aka gama mukabala da shi da ya ji zafin kaye manyan malamai aka haɗa lokacin nan suka yi mukabala da shi to sai suka ka da shi da ya ji zafin kaye sai ya ɗaga bible ya ce kai musulmi ƙarya ku ta sha ƙarya fa ya ce yana ba ma gujan shi ba ku kai mishi addinin musulunci ba sai ku je ku karɓi zakka a wurin shi ku yi mishi rubutun sha ba ku taɓa cewa ya musulunta ba sai yau da ya rike littafin Allah sai ya ɗaga bible ce sai da ya rike littafin Allah sannan za ku zo ku ce waye saki yace karya ku tasha karya ba zai bi ba a nan nan sa aka yi haka that was 1984 yau kwatankwacin kamar ka ce shekaru kusan goma sha biyar kenan ku. to me yasa fashi ba ƙasar musulmi ba ce to amma yaya ba a je an kai mishi addini ba kuma ku dubi abin da ya faɗa wanda yake na kasa ce a ina aka ce a karɓi zakka wurin ba ma guje a wani karatu Sakka aka ce abubuwa ne da ke wajibi ga kanwa ga kan musulmi haka ya faru a sabon gari wata rana ana sallar juma'a za a yi sallar juma'a ar ne yazo zai wuce aka kama shi aka yi mishi duka da irin falungon shi na daɗin nan da hill da ciko kasan da haka gayu in ya kai gayu ga hill ɗin shi dogon takalmi ga falungo ga ciko yayi kan shi aka yi mutsu mutsu da shi sai da ya sallah wallahi sai da ya sallah a 1980 aka yi haka a masallacin sabon gari lokacin da ana can barbarayen yawa da kawuna na tukwane <laughs> sai da ya sallah to yaushe zai zo musulunta wannan musulunci bai ce ai musu haka ba kar ka zalunci mutum kuma ka zo ka ce kai mutumin kirki na yaushe zai yarda ba zai yarda ba Allah ya kiyaye saboda haka mu kula da waɗannan ƙa'idoji jama'a in ba haka ba sai a yi wa addinin musulunci dameji yanzu islamic center tana nan a inugu matasa ne kwaya uku suna nan yan shekara ashirin da biyar zuwa sama kaɗan su ne suke da'awa a wurin amma ba a kai musu taimako daga nan arewa kukan da suka yi kenan wani in ya murda ya musulunta mun je wurin sai yake cewa ya zauna a sabon garin zaria yana kirista ya ce coci nawa ce a sabon gari Ya ce amma ga shi a nan enugu din nan ce wannan islamic center ya ce kamar za su ainihin wato haɗe musu ke yi kuma ka ji abin alheri islamic center din nan sardauna allah ya ji kanshi shine tun zamanin shi ya ketara enugu ya nemi islamic center tana nan faɗi gari guda amma wallahi ba su samu masallaci ba sai kusan yanzu ne ana nan ana gina musu masallacin matasa ne inyamurai suka musulunta suka je afibo a can abia state suka karatu a wata islamic center din suka zo ranar juma'a su yi wa'azi suka nemo wa musulunci yanci a gidan rediyon inugu a sa sallar juma'a su a yi wa'azi da turanci a yi da inyamuranci amma muna nan sai a ce ai kasa ɗaya al'umma ɗaya kaza kaza duk mun lalata addinin musulunci da kanmu da an yi magana sai a ce ba a son terrorism ba a son ta da zaune tsaye you are fundamentalist ku yan rikicin addini ne wannan kalmar abin ta takaici sai ga dan uwanka musulmi ne zai gaya maka you are so fanatic kai ka cika zafin kai a waye bai da zafin kai akan abin da ya sani gashin da ke kanka wani ya ce maka gashin matarka ne akan ka kaga in zaka yadda gashin kanka a ce gashin nan yalla bai gashin matarka ne zaka ce baka yadda ba ko to you are fanatic kai ma akan gashi ke to haka wanda ya karanta qawaidi farillan alwala guda nawa guda bakwai duk yadda za a buga sai ya ce bakwai ne sai a ce he is fanatic ya cika zafin kai zafin kai ne ka tsaya akan abin da ka sani ne shi yasa ku yi wa addinin musulunci aiki suka ce a islamic center din nan a enugu kullum kiristoci da asuba sai sun zo sun tsaya sun yi wa'azi kamar awa ɗaya a kofar wannan islamic center wai suna farautar wani daga ciki ya shigo cikin addinin kirista kuma mu mun kwana a wurin mun ga haka asuba tana yi sai suka taso da mata da maza wannan wannan gaba wannan wannan gaba ya kai ya komo suna daga murya suna wa'azi wai ko za a samu wani daga cikin waɗanda ke Islamic Center din ya da dawo addinin Kirista yace sun fi shekara biyar suna haka ba su samu ko mutum ɗaya ba kuma ba su fasa ko da rana ɗaya ba to shi yasa jama'ar musulmi a dage in ba haka ba akwai matsala to al-Imam Suyuti a cikin wannan littafi nashi ya kawo asaran an ghairi wahidin min salaf wato zantutuka da ayyuka daga ainihin wato ba ma mutum ɗaya ba daga cikin magabata fi ha zikiru ta hani a cewa magabata sukan yi wannan barka da sallah da makamantansu malam ali hassan ya ce wahiya matsubu'atu wannan littafi na al'imamu suyuti an buga shi bimna alhawi lil fatawi yana cikin littafin suyuti mai suna alhawi lil fatawi littattafan da suyuti ya rubuta ta hanyar fatawa su ne aka tattara sai suka zama mujalladi biyu to wannan dan karamin littafin na daga ciki amma an yi ta hakikin shi shima a gefe guda yace ka duba alhawilil fatawi a mujalladi na farko shafi na 81 da shafi na 82 falturaja aje a duba ko kuma falturaje ka je ka duba ka gani wanzur kitabal masnu'i fi ma'rifati alhadith almawdu yace kuma har yau ka duba littafin da ke da wannan sunan al-masnu fi ma'rifati alhadith almawdu lil allamati ali al na babban malami aliyu al a cikin shafi na tamanin da 87 wata alika muhaqqiqihi alaihi da ta'aliki sharhin da mai gyaran littafin ne ka je ka duba wato malam yana son ya tabbatar maka dalilan da ke tabbatar da ashar'ance ranar sallah babu laifi don ka haɗu da wani kace barka da sallah Allah ya karba mana Allah ya maimaita mana insha Allahu don ana son duk abin da zaka tura shi gaba to ka ce insha Allahu Allah ya maimaita mana sai ka ce insha Allahu in Allah ya so Allah ya maita mana mun fahimci wannan ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah duk abin da zaka ce ka ce insha Allah قال الحافظ ابن حجر ya faɗi a cikin fathul bari mujalladi na biyu shafi na hudu da da arba'in 446 yace warwina fil mahamiliyat mun ruwaito a cikin littafin al mahamiliyat na al imam al mahamili kenan bi isnadin hasanin da kyakkyawan isnadi an jubair bin nufairin daga jubairu dan nufairin kala shi jubairu din tabi'i ne yace kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama idza taqaw yawm al-eid yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbala Allah minna wa minkum sahabban manzon Allah sun kasance ranar idi in suka haɗu da junansu sai su rinka wa juna addu'a Allah ya karba mana kuma Allah ya karba muku saboda sallar da aka yi da layyar da aka yi da azumin da aka yi da zakafin da kai da ibadojin da ake ta yi a waɗannan ranaku su ne ake roƙon Allah ya karɓa duk ibada in kai mai kake nema Allah ya karɓa maka annabi Ibrahim Allah ne ya ce mishi ya gina Ka'aba amma yana ginin Ka'aban yana roƙon Allah rabbana taqabbal minna Allah ka karɓa mana saboda in Allah bai karɓa maka ba kayan aikin banza shi yasa duk abin da kake ya zama manufarka ka samu shiga wurin Allah jama'a su yabe ka su zage ka kai dai ka samu shiga wurin Allah kenan. inni amantu ko bi rabbikum kamar yadda mu'min ali yasin yake faɗi ko sun zo suna kashe shi me yake cewa cewa yake ni dai na yi imani da ubangijin ku fasma'un dan haka ku saurara da kyau ma'ana duk abin da suke mishi ba wannan ya dame su matar fir'auna imani ce da annabi musa aka kama ta za a kashe ta ba ihu take wayo Allah ba me take cewa rabbi li baitan indaka fil janna ya Allah ka gina mini gida a wurinka aljanna wa najjini min fir'auna Allah ka kwace ni daga fir'auna wa amali. Allah ka kubutar da ni daga mugun aikin fir'auna wa najjini min alqawmi zalimin Allah ka raba ni da azzaliman mutane kashe ta ake tana jin zafi madadin ta ihu amma addu'a take ita dai ta samu shiga wurin Allah saboda ko an kashe ka ta farkin Allah in ya zama ba dan Allah kai ba babu ruwan Allah fa dan haka imamu muslim ya ruwaito hadisi manzo Allah ya ce ku yi a hankali fa me wa'azi zai zo ranar alkiyama a ce malam kayi wa'azi kayi kaza kayi kaza saboda waye ce saboda kai Allah ya ce kazabta ƙarya kake kayi ne dan a ce kai babban malami ne kuma an faɗa ka tafi wurin su baka a ranar alkiyama wai ke da abun baka duk mai abun baka ka ce baka a nan duniya shehi ya ce in an je ranar kiyama zai buɗe maka aljanna ka ce shehi wallahi jalin dubu hamsin ya fi wannan alkawarin ya baka dubu hamsin a nan duniya a can kowa ya ta kan shi ba zai iya ban an je can gwan maka a anan mun fahimci wannan ai kwarai da gaske saboda haka manzo Allah ya ce ku yi a hankali mai dukiya kayi sadaka kayi zakka ka kyautata saboda wa sai ce nayi saboda kai ne sai ce ƙarya ne kai ne dan a ce kai mai taimako ne kuma an faɗa sai wa sai mujahidi mai jihadi ka yi saboda wa an kashe ka saboda wa sai ce ya Allah saboda kai sai ce ka kazabta ƙarya kake kai ne dan a ce gwarzo sadauki kuma an faɗa shi yasa wallahi duk abin da zaka kai saboda Allah kana yi ne dan ka samu mutane mutane su yabe ka to ranar alkiyama fa ka tabbatar ita ce rana ta ƙarshe ba za a dawo nan duniya ba balle ka ce ka gyara dan haka duk abin da zaka yi ka duba kana gyarawa kanka ne ko kuma kana wa kanka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu mun ƙara wannan babi kuma ga lokaci ya yi sai gobe insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an anta astaghfiruka wa atubu ilaik